Sarakuna ta biyu Sura goma sha biyu Yowash ya gyara haikali A shekara ta bakwai ta Yehu, Yowash ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima na tsawon shekaru arba'in, sunan mahaifiyarsa Zibiya ce, daga Beyersheba. Yowash ya aikata abin da yake daidai a idon Ubangiji, domin yahohiya da firist ya koya masa. Amma fa, ba a kawar da masu jadan kan tuddai ba, mutane suka ci gaba da miƙa hadayu da kuma ƙona turare a kan tuddai, Yowash ya ce wa firistoci, Ku tattara dukan kuɗin da aka kawo a matsayin sada'yu masu tsarki na haikalin Ubangiji, kuɗin da aka tattara a ƙidaya, kuɗin da aka tattara daga wa'adi da mutum ya yi, da kuma kuɗin da aka kawo na yardar rai a haikali, bari kowane firist ya karɓi kuɗi daga masu ajiya, sa'an nan a yi amfani da su a gyara duk wani abu da ya lalace haikali, amma har zuwa shekara ta ashirin da uku ta mulkin Yowash, firistocin ba su yi gyaran haikalin ba, saboda haka sarki Yowash ya kira da firist da sauran firistoci ya tambaye su ya ce, Me ya sa ba kwa gyaran abubuwan da suka lalace a haikali? Kada ku sake karɓan kuɗi daga masu ajiya, amma a miƙa su domin gyaran haikali. firistoci suka yarda cewa ba za su sāke karɓan kuɗi daga mutane ba, kuma ba za su yi gyaran haikali da kansu ba. da firist ya ɗauki akwatin, ya huda rami a marfinsa, ya ajiye shi kusa da bagade a hannun dama na haikalin Ubangiji, firistoci da suke tsaron ƙofar suka zuba dukkan kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji a cikin akwatin, duk sa'ad da suka ga kuɗin sun ƙaru a akwatin, sai marubucin fada da babban firist su ƙirga kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji su sa a jakankuna, sa'ad da suka ga kuɗin ya yi yawa, sai su ba wa waɗanda aka zaɓa su lura da aikin haikalin, da shi suka biya waɗanda suka yi aiki a haikalin Ubangiji, su kafintoci da magina, masu gini da masu fasa duwatsu, suka sayi katakai da sassaƙaƙƙun duwatsu domin gyaran haikalin Ubangiji, suka kuma biya duk waɗansu kuɗin gyaran haikalin, ba yi amfani da kuɗin da aka kawo a haikali don yin manyan kwanonin azurfa, lagwani, abin yayyafa ruwa, kakaki, ko wani abu na zinariya ko na azurfa domin haikalin Ubangiji ba. An ba ma'aikatan da suka gyara haikalin ne, ba su bukaci wani bayani daga waɗanda aka bawa. kuɗin don su biya ma'aikatan ba, domin sun yi aikinsu da aminci, ba a kawo kuɗi daga hadayun laifi da na hadayun zunubi a haikalin Ubangiji ba, waɗannan na firistoci ne. A wannan lokaci, Hazayel sarkin Aram ya haura ya kai wa Gad hari, ya kuma ci ta da yaƙi, sa'an nan ya juya don ya yaƙi Urushalima, amma Yowash sarkin Yahuda ya kwashe tsattsarkan kayan da kakanninsa Yehoshafat Yehoram da Ahaziya sarakunan Yahuda suka keɓe, da kyautai da shi kansa ya keɓe, da kuma dukan azurfan da aka samu a ɗakunan ajiya haikalin Ubangiji da na fada, ya aika da su zuwa Haziyel sarkin Aram, shi kuma ya janye daga Urushalima. Game da sauran ayyukan mulkin Yowash da duk abin da ya yi. duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, hafsoshinsa suka yi masa maƙarƙashiya suka kashe shi a Bet Milo a kan hanyar da ta gangara zuwa Sila, hafsoshin da suka kashe shi kuwa su ne Yozabat ɗan Shimeyat da Yehozabat ɗan Shomar, ya mutu aka kuma binne shi tare da kakanninsa a birnin Dauda, sai Amaziya ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki.